وإنا نراك فينا ضعيفا Muhammadin wa da Alihi wa sahabi Ajmai. Yau muna tara ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu. Goma ga watan Ramadan, masha Allah. Yau muna goma ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da shida. wanda ya dace da uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya. muna karatu a cikin surat hud kamar yadda malam ya karanta fani Allah tabaraka wa ta'ala qalu ya shu'aib ma nafqahu katiran mimma taqul annabi shu'aib alaihi salam kamar yadda muka karanta a darasi da ya gabata yana yi mutanen wa'azi kamar yadda Allah ya turo su cewa su daina aikata shirka da sabon Allah yana musu wa'azi yana kiran su zuwa ga tauhidi da kuma aikata aiki wanda yake nagari da barin munanan ayyuka ne mutanen annabi shu'aib alaihi salam suke mayar masa da martani karu suke cewa ya shu'aibu ma na kasiran min mimma taqul ya kai shu'aibu ba ma fahimtar mafi yawan abin da kake faɗa ma na min katiran mimma Ma na duk abin da kake faɗa na wa'azi da kira zuwa ga tauhidi da barin munanan ayyuka ba gane magana ka muke ba suna faɗa wannan ne wato kamar izgiri gare shi wa inna lanaraka fina dha'ifan kuma ai muna ganin kama kai mai rauni ne a cikin baka da wani matsayi ma'ana baka da karfi na jiki ko karfi na abinda zaka za a ce ka mu bare ka zo ka kira mu zuwa ga abinda kake faɗa walaula rahtuka larajamnaka ba dan ma dangin ka da kake da su a garin nan ba da mun jefe ka wa ma anta alaina bi aziz kai kuma fa ba wani matsayi gare ka ba a wajenmu wa ma anta alaina bi aziz mana ka da wani matsayi ko girma a wajen kawai abin da ya sa muka kyale ka saboda kasancewa kai ɗan gari ne kana da dangi ko dai suna jin tsoron danginsa ko kuma suna yi musu kara shi yasa suka kyale shi kamar yadda suke fada kala yake gaya wa mutanensa yace ya kauni ya mutane na a ra'si azu alaikum min Allah yanzu dangin nawa su suka fi matsayi a wajen ku fiye da Allah Allah ne fa ya aiko ni domin in kira ku zuwa ga shari'a amma ba ku girman Allah ba kuna ganin cewa kun kyale ni ne saboda dangina a rahfi a'azzu alaikum yanzu dangina suka fi girman matsayi a wajen ku fiye da Allah min Allah fiye da Allah a ce ba za ku kalli girman Allah ba ma'ana ku yi wa Allah biyayya cikin abin da nake kiran ku zuwa gare shi na tauhidi ku daina saban Allah kamar yadda annabi nuhu yake gaya wa mutanensa alaihi salatu wassalam yace malakum la tarjuna lillahi wa kara wa qad khalaqakum atwara ya ku mutane na me yasa ba ku ganin ba ku ganin girman Allah Allah shi ya kamata ku kiyaya shine fa ya halice ku wa qad khalaqakum atwara mataki mataki a cikin mahaifiyarku har aka haife ku to shine dai abinda annabi shu'aib yake gaya wa mutanansa ara fi a'udhu alaikum min Allah yanzu dangin na wasu suka fi mana kuke ganin girman su fiye da Allah ko ka kyale ni yace wadda wa wara'akum dhahiriyan ko rike al'amarin Allah a matsayin ba komai ba ma'ana ko rike Allah da abin da ake kiran ku zuwa gare shi na tauhidi a matsayin abin da yake ba mai daraja ba mai kima ba ba ku ganin girman Allah inna rabbi bima ta'maluna muhit alhalin ku sani ubangiji na wato muhitun al'amarin sa ko ilimin sa mai kewayewa ne bima ta'maluna da abin da kuke aikatawa ya san me kuke yi kuma zai muku hisabi akan aikin abinda kuke aikata baya buya ga Allah wa ya qaumi wa ya qaumi ihmalu ala masalatikum inni سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب واعتقدوا إني معكم رقيب annabi shu'aib alaihi salam ya gargadi mutanansa yace wa ya qaumi amalu ala makanatikum ya ko mutane na ya'malu ala makanatikum ma'ana ku yi aiki irin wadda za ku iya aikatawa kamar annabin Allah ne da muka karanta annabi Hud da yake gaya wa mutanansa cewa fakiduni jami'an sun la tunzirun ku yi min duk abin da kuke da shi na kaidi kar ma ku jira ni ma'ana kar ku yi min wani jinkiri to shi ne ma'anar ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil ya ku mutane na duk abin da za ku iya yi wanda kuke da iko a inda kuke kuje ku aikata inni amilun nima zan ci gaba da abin da nake aikatawa na yin wa'azi da kiran mutane zuwa ga ma'ana yana gargada su koyi musu a gargade da cewa duk abin da suke ji za su iya yi su aikata shi ma kuma ba zai daina abin da yake aikatawa ba sai yace saufa ta'lamuna kuma da sannu za ku san cewa man tihi azabun yukzihi wanda azaba za ta zo gare shi azabar da yukzihi za ta kaskantar da shi ta wulakantar da shi wa man huwa kadhib kuma sannu da sannu za ku san wane ne yake faɗan ƙarya cikin maganarsa ni da nake kiran ku zuwa ga tauhidi nike kan gaskiya ko kuma ku da kuke jayayya da ni wartaqibu kuma ku yi jira ku gani ayyin taziru ma'ala ma aqulu lakum ku jira ku ga abin da nake gaya muku inni ma'akum raqib ni ma ina jira abin da nake gaya muku zai same ku zai zo ku jira kamar yadda ni ma nake jiran alkawarin Allah in lokacin yayi to za ku ga abin da Allah yake gaya muku cewa za a yi muku ainihin hukuma wartaqibu inni ma'akum raqibun ku yi jira na abin da kuke jayayya na azabar Allah ni ma ina jira tare da ku ma'ana azabar tana nan kusa za ta taho ta same ku wato wannan gargadi ke ne yake musu cewa idan ba su daina abin da suke aikatawa ba Allah bai alkawari din mai saba masa zai kama shi da azaba walamma ja amruna walamma ja amruna najjayna shu'ayban walladheena amanu ma'ahu bi rahmatin minna فأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود الله تعالى ولما جاء أمرنا yayin da hukunci da muka hukunta ga waɗannan mutane kafirai mutanen annabi shu'aib ma'ana ya zo gare su ya tabbata kenan azabar da ake ba su labari tana zuwa sai ga ta Allah ya aiko ta ma ja amruna ma'ana abin da muka kaddara musu na azaba ya zo najjaina shu'aiban sai muka tsayar da annabi shu'aib bi rahmatin minna walladina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi muka tsayar da su ma'ana daga wannan azabar kenan bi rahmatin minna da jin kai daga gare mu da rahamar mu muka tsayar da shi mana Allah cikin rahamarsa yana heratar da masu imani ya tsamar da su daga abin da yake na kunci da kuma halaka wannan rahama ce ta Allah ga masu imani allazina zalamu sayha su kuma azzalimai da suka zalunci kawunan su sai tsawa ta danke su ta kama su fa asbahu fi diyarihim jasimin suka waye gari a cikin gidaddajin su a wannan gari jasimina ai saqitina mayyitina suna matattu ma'ana a jajjebe wato a inda suke duk yayin da aka yi tsawa duk inda mutum yake a nan zai faɗi kuma ya mace a wannan lokaci ai sai hatsun azab tsawa ta azaba da Allah ya aiko ta kama ta danki waɗannan mutane suka zama dukkan ga suna a ne a mace ma'ana suna jajjefe ga allam yagnau fiha ma'ana kai ka ce ba a taɓa yin mutum ba a cikin wannan gari ka annahum lam yuqimu fi diyarihim ahya mutasarrifin ma'ana Allah ya halakar da su baki daya a lokaci daya ka allam yagnau fiha kamar ba a taɓa rayuwa a wannan gari ba ma'ana Allah ya halakar da su baki daya bai bar koda mutum daya ba a cikin su baki daya Allah ya halakar da su ci kake tsit ba mai motsi a wannan garin kai ka ce ba a taɓa rayuwa a wannan garin ba sai Allah ta'ala ce ala bu'dan limadiyana Allah ku saurara bu'dan limadiyana ma'ana nesantar rahmar Allah ta tabbata akan mutanen wannan gari na madiyana wato sun yi nesa da rahmar Allah tunda har Allah ya ko azaba ba su imani ba hatta danke su ta halakar da su kama ba'ida samud kama yadda rahmar Allah ta yi nesa ga samudawa su ma da suka saba wa Allah haka Allah yayi ya halakar da su baki daya to wannan shine karshen labari da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar na mutanen annabi shu'aib wadda Allah ya aiko musu annabin su annabi Shu'aib manzo daga gare shi kuma ba su imani ba su ma dai ga makomarsu Allah yana ba mu wannan labari domin duk mai hankali ya dau wa'azi da cewa duk mai saba wa Allah to fa Allah yana da dama ya kama shi da azaba tun a wannan duniya kafin ma a je kiyama to sai kuma kissa ta bakwai a cikin wannan sura shine kissar annabi Musa alaihi salam wanda Allah ya kawo aya hudu ce kadai game da abin da ya shafi annabi Musa alaihi salam a dunkule mana kamar ishara akai nuni ne kawai akai game da kisar annabi Musa alaihi salam Allah ta'ala ya ce wala kad arsalna Musa wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna يوم القيامة فأورده النار وبئس الوئت المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفق المرفود الله تبارك وتعالى يكاوي قصر النبي موسى عليه السلام amma kamar yadda na bayyana a takaice matuƙa cikin ayoyi guda hudu Allah ya dunkule labarin yace wala Musa lalle hakika wallahi mun aiko da annabi Musa bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma hujja wacce take mabayyaniya kisar annabi Musa alaihi salam tana daga cikin kissoshin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayar a cikin alqur'ani wacce tafi kowace kissa mai maituwa a cikin alqur'ani yawanta Allah ya ambaci wannan kisa a cikin surori har guda ashirin cikin surorin alkur'ani wani wajen a kisar ta zamo tana da tsayi wani wajen a takaice kamar nan Allah ta tabaraka wata ta'ala ya ambaci aya hudu ne kawai game da labarin annabi Musa alaihi salam kuma kisar annabi Musa alaihi salam ta faro tun daga suratul bakara har ƙarshen alkur'ani cikin suratu annazi'at kusan tana tafi tun daga farkon ƙur'ani har zuwa kusan ƙarshe Allah yana ambatan kissa ta annabi Musa alaihi salam shi da dan uwansa annabi Harun da Allah ya aiko su zuwa ga Fir'auna sannan kuma zuwa ga mutanen su banu Isra'ila kamar da malamai suke faɗa kissar annabi Musa alaihi salam duk cewa ta maimaitu gurabe da yawa amma duk inda ta zo za ka ga tana da wani abin da ba wato ba ambace shi a baya ba duk inda aka ambaci kissar akwai wata manufa da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa za a ce ta maimaito amma maimaituwa na ambato ne amma irin wa'azin da yake cikin sura a ko'ina akwai wato wata manufa da Allah ya ambata kamar yadda malamai suke bayyana wa masu bincike sun ce duk inda ga kissar tun daga suratul baqara har ka zo suratul nazi'at za a ga Allah yana ambatan wani makasudi ne game da wannan al'umma ta banu Isra'il da Allah ya koma musu annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma kissar ta zo tun daga surori na makka har kuma surori na madina ko ina an ambaci wannan kissa ta annabi musa alaihi salam dan a nuna maka muhimmancin wannan kissa to me yasa Allah tabaraka wataala ya ta kissar banu isra'ila da yawa a cikin alqur'ani malamai suna ambata a takaice abuwa guda biyar abu na farko shine suna cewa Allah ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya zo ya tadda yahudawa a madina dama suna jiran zuwan annabin da Allah ya musu alkawari ya faɗa musu a littafin su zai aiko annabin kuma an faɗi inda annabin zai yi hijira suka yi bincike har suka gane yanayin garin madina cewa lalle inda ya sifar da ke littafin ne to wannan garin ne za a aiko annabin zai hijira a nan zai hijira alamomi ya tabbata cewa yankin madina nan ne manzon zai hijira saboda haka suka dinga kaura suna tarewa a kewayen madina a kusa da madina akwai a kabila guda uku ta yahuda da suka tare banda wanda suka tare a garin khaibar wanda yake kusa da madina amma ba a dan nesa kaɗan da madina a garin khaibar saboda haka yahudawa suna kewaye da wajen Allah ya yi ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a makka kuma bayan shekara sha uku yau hijira ya dawo madina bayan ya dawo madina yahudawa suka duba duk shaida da suke bukata na tabbatar cewa shine manzan kuma suka tabbatar cewa shine ba abin da su gani ba wanda Allah ta'ala ya faɗa a littafin su gan shi ba a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam har ma Allah yake cewa hun kama na abu na abu, mana sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda uba in aka haifa da girma a gaban ka zai wahala wata rana ka ce ba gane shi ba zai yi ba to sun gane annabi sallallahu alaihi wasallam da duk shaida da suke bukata ta cewa shine manzo da Allah ya aiko kuma sun yi masa tambayoyi daban-daban duk abin da suke tsammani ya ba su amsa har ma tsakanin suke cewa lalle ne manzo tabbas sun yarda to amma suka ki imani dan me saboda wato kabilanci da kuma suna ganin baya cikin da Yahuda banu Isra'ila shi ne suka ki imani da kuma hasada kamar yadda Allah ya bada labari a cikin alkur'ani ba komai yasa ba tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai hasadan min indi an kusa min ba'di ma ta bayyana lahumul haqq gaskiya ta bayyana gare su amma hasada ta sa ba su imani ba sai ya zamo kuma sun zare takobi na yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun yi manzon Allah ya alƙawari da su na zaman lafiya to tun daga wannan lokacin adawar su da suke yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka hada baki da a mushirkan makka sannan suka daurewa munafukai baya akan cewa ci gaba da kokarin lalata addini bal ma suka zamo cikin munafukai domin su ma suna cikin munafukai sukan ce manzon Allah mun yarda kai annabi ne amma a gefe kuma suna yakar addininsa suna yakar addinin saboda haka wannan adawa tun da suka fara ta a zamanin manzon Allah alaihi Allah yana ba mu labari cewa ba za su daina ta ba har tashin alkiyama shi yasa Allah yake la tajidanna ashadda an-nasi lil ladina amanu al-yahuda wal ladina ashraku kage kin Allah yana ba mu labari cewa yahudawa tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara adawa to Allah yake ba za su daina har a tashi kiyama har lokacin da duniya za ta kare musulmi za su yaki da yahudawa a ƙarshen zamani kafin tashin alkiyama saboda yahudawa sun zare takobi tun zamanin ma'aiki salatar a sai sun ga bayan amma Allah bai yarda ba ko ba za su daina wannan yakin ba ba za su daina yakar musulmi ba da nuna gaba da adawa gare su to in ka duba za a ga tabbas ba wani zamani da aka yi da yahudawa ba su yi zagon ƙasa ga musulunci ba duk lokacin da suka samu wata dama sun zauna a ƙasashen musulmi duk ƙasashen musulmi akwai yahudawa a ciki kuma har zuwa yanzu da muke magana a kasar morocco da tunisia nan arewa afirka ta arewa akwai yahudawa yanzu da muke magana a kasar iran akwai yahudawa suna da wuraren ibadarsu, suna zaune a cikin musulmi amma kuma duk da aka ba ne yakar musulmi da nuna masa kiyayya irin yahudawa to kaga shi yasa Allah ke ta ba mu labarin domin ya wayar mana da kai mu san wane ne su amma abin takaici, har yanzu nan da nake magana musulmi ba su gane su wane ne yahudawa ce amma kiyansu ne cewa Allah ya gaya mana suna mu kuma za su gaba da yakarmu. mu waddu furu na kama kafaru fatan su kude ku addini ku cewa Allah abu na biyu da malamai suke ambata cewa Allah ya ambaci kisar banu Isra'ila ko annabi Musa da mutanensa da yawa a cikin alkur'ani shine suka ce saboda addinin da yake kusa da addinin musulunci shine yahudanci domin a mafiya yawan annabawa da Allah ya aiko cikin banu Isra'ila kuma na ƙarshe bayan annabi Musa shine annabi Isa daga ce sai annabi Muhammad saboda haka addinin su shine a jere a layi daga su sai karshen addini wanda Allah ya ainihin yarda da shi banda shi kuma babu wani addini har tashin alkiyama shine musulunci to kaga kasancewar ana kusa shi yasa Allah yake ta bamu labari na abin da ya samu waccan al'umma ma'ana sun dade tun zamanin annabi yaqub alaihi salam dan annabi ishaq karka manta kabilin yahudawa jikoki ne na annabi ishaq yayan annabi yaqub daga nan aka samu wannan kabilu 12 na banu isra'ila kenan tun wancan zamanin zamanin yana da tsayi kwarai ake aiko annabawa a cikin banu isra'ila tun zamanin annabi yaqub cikin ƴaƴansa ake aiko annaba har aka cike da annabi Musa da annabi Isa cikin banu Isra'ila zamaninsa yana da tsayi kuma Allah yake ta ba mu labari irin yadda a matsaloli suka shiga cikin addinin banu isra'ila na yadda aka samu wadda suka lalata addinin daga cikin jagororinsu to haka Allah yake ta ba mu labari don mu lura da abin da ya samu wancan addini mu kula mu ko mu rike addinin mu da Allah ya aiko mana tun da shine addini na karshen zamani har a tashi alkiyama musulunci shine addinin da Allah yake yarda da shi kadai saboda haka abubuwan da ya samu banu isra'ila zai maimaito a cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma Allah ya ba mu labari yace la tattabi'unna sunana ko sana da man kana qablakum yace shibran bi shibrin za ku ba hanyar waɗanda ke gabaninku ɗani da ɗani taku da taku don ya gaya mana cewa duk abin da ya shiga cikin banu isra'ila zai shiga cikin wa wannan al'umma ta annabi muhammad sallah to ai ta ko in haka ne muna bukatar mu su waye banu Isra'ila dan mai kokari ba wai cewa ake hanyar da zamu irin tasu mai kyau wace a'a duk abin da suka yi na barna za a same ta a cikin wannan al'umma da lalata addini da yin kago bidiyoyi da abubuwa iri-iri saboda haka ana gargada mu shi yasa ya kamata mu san su waye banu Isra'ila yaya al'amarin su ya kasance dan mu kiyaye irin hanyar su dan da rigaya sun yi tawaye ga barin hanyar Allah to mu kada mu yi irin abin da suka yi abu na uku shine suka ce la'alla dalilin maimaita kisar banu isra'ila kamanteteniya da ake da ita tsakanin waccan al'umma da wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda allah yana ba mu labari na irin abin da ya same su sai ku ga ya yi kama da irin abin da yake samun wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabawansu guda biyu annabi musa da annabi muhammad akwai kamanceceniya mai yawa tsakaninsu na abubuwan da ya same su da al'ummominsu da kuma abin da ya same su bayan sun koma zuwa ga Allah shi yasa ma sai Allah ya ambaci hakanan shari'ar su ta yi kusa da irin shari'ar nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin Allah yake wa laqad atayna Musa wa Haruna furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqina alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiquna tati wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afa antum lahu munkiruna kaga an ambaci labarin annabi Musa da yake laqad atayna Musa wa Haruna al-furqana mun bawa annabi Musa da Haruna al-furqan littafi mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sai ce wadiya'an kuma haske wa zikran lil muttaqina wa'azi kuma ga masu takawa masu tsoron Allah wa aka ba wannan annabi Musa da Haruna sai a gaba yace wa hada shi kuma wannan Qur'anin da muka baka kai annabi Muhammad Zikirun mubarakun shi ma zikiri ne littafi abin wato sanya wa albarka ko mutane afa antum lahu munkiruna ma'ana ku quraisha da kuna inkari ai abin da muka bawa annabi Muhammad irin abin da muka bawa annabi Musa ne ma'ana akwai kamanceceniya tsakanin littafin annabi Musa da littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akwai kamanceceniya tsakanin manzannin annabi Musa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sa yasa ibnu qayyim a cikin littafin sa dalal abham yake faɗa wannan kamanceceniya yace wale hada dan wannan ne yazkurullah ta'ala qissata Musa wa yu'iduha dan wannan kamanceceniya ne Allah yake ambatan kissar annabi Musa yake maimaita ta wa yubdiha wa yusli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana ta domin ya ba manzon Allah tasliya ma'ana ya hakurkurtar da shi na abin da yake samun sa sai yace wa yaqulu rasuluna alaihi salatu wassalam indama yanaluhu min adan nas har manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗa lokacin da aka cutar da shi mana ya sha wahala da mutane sai yake cewa rahimallahu Musa Allah yi wa annabi Musa rahama faqad uziya aksara min hada fa sabara an cutar da shi fiye da wannan abin da aka mun amma ya haƙuri ka kenan yana bayyana irin abin da ya sama annabi Musa shine irin abin da ya same shi saboda haka za a ga akwai kamanceceniya shi sa Allah yake yawan ambatan annabi Musa a cikin wannan littafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na hudu suka ce Allah ta'ala ikhtara risalat al-islam litakuna khatimat ar-rusul Allah ya zaɓi musulunci ya zama shine karshen sako da zai aiko zuwa ga dan adam wanda zai tafi har zuwa tashin alkiyama sai yake cewa saboda haka a shi wannan sakon na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo shi ne dai sakon da zai ci gaba da maimaituwa ba zai canja ba qur'anin nan ne dai alqur'ani manzan al'umma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin alkiyama irin yadda banu Isra'ila tun zamanin annabi Musa Allah yake aiko annaba suna da rike da wannan addini har annabi Isa ya zo shi ne karshen manzo daga cikin banu Isra'ila to mu a wannan al'umma ba mu da annabi bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma sakon kuma yana nan dawwaman mai har zuwa tashin alkiyama to saboda haka irin abin da ya samu wacin al'umma ake ta nana ta mana cewa mu kula mu rike addinin mu kada mu bari abin da ya same su ya same mu tunda zamani ya musu tsawo har kuma suka caccanja ainihin addinin nasu fasala alaihimul amalu fakasat qulubuhum kamar yadda Allah yake ba mu labari zamani ya musu tsayi an yi ta aiko annabawa annabawa annabawa saboda tsawon zamanin har ya zamo addinin sun caccanja shi to mu kiyaye na mu kada mu canja amma zamani zai tsawaita addinin musulunci har zuwa tashin alkiyama shine addini kadai na gaskiya sannan kuma cikin kissa ta annabi Musa alaihi salam a cikin alkur'ani Allah ya ambaci yadda ya baya da mutane daban-daban da jinsi na mutane daban-daban farko dai aka aiko zuwa fir'auna sannan bayan ya Allah ya halakar da fir'auna Allah ta'ala ya hada shi da mutanen banu Isra'ila ya ta shan wahala har kuma lokacin da ya zo wajen annabi Shu'aib a bayan halakar da mutanen annabi shu'aib a madiyan ya zo ya zauna tare da annabi shu'aib na wani lokaci sannan kuma Allah ta'ala ya ba mu labarin yadda annabi Musa ya fita neman ilimi tare da Khidir da wato abubuwa da yawa da akwai wa'azi ga wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kissar annabi Musa wadda yake da alaka da wannan al'umma shi yasa Allah ta'ala yake ta yawan maimaita kissar annabi Musa alaihi salam kuma kamar yadda na faɗa duk inda kissar ta zo to akwai wani wa'azi da ibara a ciki akwai izina da za a koya da za a dauka a cikin wannan kissa saboda haka wannan kissa ta annabi Musa alaihi salam tana nan tun daga suratul baqara har kuma zuwa suratu annazi'at Allah yana ta maimaita labarin annabi Musa to anan Allah ya kawo aya ce guda hudu kadai dangane da annabi Musa yake walqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin hakika mun aiko annabi Musa bi ayatina da ayoyin ayoyin shine ayoyin nan da Allah ya ambata guda tara ya aiko shi zuwa ga Fir'auna ayoyi guda tara da Allah yake walqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila id ja'ahum faqala lahu fir'aun inni la'adunnuka ya Musa masura Allah ya aiko shi da ayoyi guda tara shine fadin Allah ta'ala a cikin suratul namli wa askil yadaka fi jaybika takhruj bayda'a min ghairi su'in fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumihi innahum kanu qauman fasiqina wato Allah ya ambata cewa ya bashi ayoyi guda tara amma waɗanda zai zo wa abin nan fir'auna da su ne domin yana da ayoyi banda waɗannan ma wanda Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam amma wadda take da alaka da sabo zuwa fir'auna ayoyi ne guda tara sai aka ambaci ɗaya a cikin wannan shine hannu idan ya sanya a cikin rigarsa ya cire sai hannun ya yi fari kal shine Allah ya bada labari a cikin surar Taha da da shi Fir'auna ya aya a wajen Annabi Musa sai Annabi Musa ya zo masa da ayoyi Allah ta'ala ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala hi asaya atawakkau alaiha wa a'ushu bi ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra qala alqiha ya Musa kaga aya ta farko shine wannan sandar da Allah ya ce wa annan Musa ya jefar da ita falqa fa idha hiya hayyatun tas'a da ya jefar da ita ko sai ta zama ta juye ta zama macijiya tana tafiya sai Allah yake cewa qala khuza wala taqaf sanu'iduha sirataha al-ula wadhum yadaka ila janahika takhruj bayda'a min ghayri su'in sayyati ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra ta'ati idhhab ila fir'auna innahu ka je wajen fir'auna da waɗannan ayoyi na farko shine sanda in ya jefar ta zama maciji a na biyu shine in ya sanya hannunsa a cikin rigarsa sai hannun ya zama farikal su ne ayoyi na farko da ya je wa fir'auna da su lokacin da fir'auna ya tambaye shi kai ka zo da wata shaida daga Allah aya cewa kai manzo ne fir'auna ya ce wa annabi Musa kala in kunta jita bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin in kana da shaida ka zo da aya cewa kai manzo ne daga Allah kawo shaidan mu gani in gaskiya kake faɗa sai ce fa alqa asahu fa idahiya su'banun mubin wa naza'a yadahu fa idahiya baydha'u lin kaga farkon abin da ya farawa nuna fir'auna ayoyi guda biyu kenan ayoyi biyu na farko sai kuma ayoyi ragowar ayoyin shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin suratul a'raf da yake cewa fa arsalna alaihim tufana aya ta uku ita ce at-tufan wato ambaliyar ruwa da Allah ta'ala annabi Musa ya roki Allah sai ya jarrabi mutanen Fir'auna da ambaliyar ruwa to bayan wannan kuma wal jarada da ainihin ambaliya ta fari su ma da suka mamaye mutanen Fir'auna wal qummala da kuma al qummal shine ko dai kwarkwata ko kuma kudin cizo kwari da suka addabi mutanen Fir'auna wad dafadi'a bayan wannan sai Allah ya aika musu da kwadi su ma suka addabe su waddama Allah ya jarrabe su da dama aka ce haɓo ake nufi ta yadda mutum yana duk inda yake jini yana malala yana kwarinya daga hancinsa wasu ka ce a'a daga ko'ina a jikinsa Allah yake jarraba su da jini sai Allah ya ce yake mu mufassala dukkanin waɗannan ayoyi ne wanda muka bawa wato muka jarrabi mutanen fir'auna da shi ayoyi dalla dalla fastakbaru wa kanu kauman mujirimina amma duk waɗannan ayoyin suka yi tawaye ba su zamo masu imani ba su ka zama masu laifi mu zai kaga ayan nan ta abin al'arab ta ambaci guda biyar ga kuma waɗancan guda nawa biyu na sanda da kuma da kuma na hannunsa da yake sanyawa a rigarsa sai kuma aya ta arab 130 Allah ya ce walqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsin min at-tamarat aka jarabe su da as-sinina shine fari aka rike ruwa sannan kuma Allah ya jarabe su da lalacewar amfanin gona duk in sun yi noma ba ta kyau duk wannan a jaraba ce da Allah ya musu kuma a koyaushe in aka jarrabe su sai su koma wajen annabi Musa suna cewa ka roki ubangijin kai yi mana in ya yaye sai kuma su koma laifinsu ne Allah ya ce mun aiko da annabi Musa zuwa ga Fir'auna da ayoyin sannan yake wasu sultani mubin da kuma shaida da hujja wacce ke babayyana ila fir'auna wa malaiki muka aika da shi zuwa fir'auna da mutanansa fattaba'u amra fir'auna mala aka ce su jagorori manya a cikin mutane wato Allah ya ambaci fir'auna da jagorori domin kamar yadda muka ambata a baya sune ne suke juya akala ta rayuwar mutane a kowace al'umma manya-manya jagorori da kuma abin nan sarakuna suke juya akalan mutane shi yasa ma in aka ambace su to ragowar mutane mabiya ne gare su shi yasa Allah ya ambace su kadai nan amma an aiko da annabi Musa ne zuwa ga mutanen Fir'auna baki ɗayan kasar Allah ya aiko cewa su daina abin da suke aikatawa na shirka da sabon Allah da zalunci to shine fa Allah ila fir'auna wa mala'ihi mun aiko da annabi Musa zuwa fir'auna da mutanansa ma'ana mala manya-manyan jagorori cikin mutanen fir'auna fattaba'u amra fir'auna amma sai suka kibin shiriyar da annabi Musa ya zo musu da ita suka bi al'amarin da fir'auna ya kira su zuwa gare shine yin shirka da kuma saba wa annabi Musa suka yi masa biyayya shi shugaban nasu fir'auna kamar yadda Allah ya bamu labari wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi ya ku mutane na ni bani ne abin bautar ku kar ku saurari annabi Musa saboda ka ba ku da wani abin bauta sai ni ya mai da kan shi ne abin bautawa a cikin ainihin wannan mutanen nasu saboda haka suka bi wannan a irin shirka da fir'auna ya dora su akai suka saba wa annabi Musa alaihi salam fattabu amra fir'auna suka bi abin da fir'auna ya dora su akai sai yace wa ma amru fir'auna rashi Allah ta'ala ya ce al'amarin fir'auna bai kasance ba na shari'a baya kan hanya ta daidai baya kan hanya ta shari'a yana kan bata da kuma aikata zalunci amma su sa sai suka bi hanyar da ya kira wasu zuwa gareta. Allah ya ce ya kudu mukammahu yawmal qiyamati shi fir'auna tunda suka yarda suka bi shi shi waɗannan mutane nashi suka bi shi to haka zai kasance ranar alkiyama ya kan mu zai yi jagoranci na mutanensa ma'ana zai zama shine jagora ya ja gaba su kuma suna bin sa a baya yau yawmal qiyamati a ranar alkiyama fa humun nara kuma yaje ya jefa su a gidan wuta kamar da suka bi shi a duniya akan bata to za a tashi kiyama yana jagorancin su haka zai za tafi zuwa gidan wuta shine fa aure da humun nara ai fa yuridu nara ma'ahu ya ja su fada cikin wuta tare da shi tunda suka yarda suka ba abin da ya kira su na shirka a duniya suka saba wa Allah to haka za su tafi ranar alkiyama yana musu jagora cikin gidan wuta tun kuma kafin a tashi alkiyama Allah ya ce suna cikin azaba wa haka bi ali fir'auna su'ul azabi annaru yubraduna alaiha quduwan wa ashiya wa haka bi ali fir'auna kuma ya kewaye mutanen fir'auna su'ul azabi azaba mummuna aina a barzaku kafin a tashi kiyama tunda suka aka halakar da su ake musu azaba su da mai gidan nasu fir'auna tunda sun yadda sun bi to fa abin da ya same shi shi zai same shi na hukuma da azaba tun kafin a je kiyama yanzu aka suna cikin hukuma da Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddul azab in an tashi kiyama za a ce a shigar da mabiya fir'auna ashaddul azab to shi ina yake yana kan gaban mana wajen jagoranci yana ciki shine ma jagora shine ma jagora ga abin da Allah yake yaqdumu qawmuhu zai jagoranci mutanansa to anan me yasa ba ambace shi ba shi saboda aiki ba magana ta dama shi ka ai gane yana ciki dama shi ai shine jagora yanzu magana ake ta mabiyansa duk wanda ya bi shi a duniya akan barna to a lahira ma haka za a tashi haka za su tashi suna cikin azaba wa yau kuma sa'a idan aka tashi alkiyama Allah zai ce askiru ala fir'auna ku shigar da fir'auna da mabiyansa a shaddar azabi mafi tsananin azaba saboda haka fir'auna ya tabar da mutanensa sun bi shi akan bata kuma Allah yake ba mu labari cewa a ranar alkiyama haka Allah zai tashe su fir'auna yana jagorancin mutanensa a jefa su a gidan wuta tare fa'aura da hunnar ya kai su gidan wuta sai Allah ya ce wa bisal wirdu al mawrutir da wannan jagoranci da ya musu na shiga gidan wuta mana ya ja su je su auka gidan wuta wannan jagoranci na shi yayi muni mummuna jagoranci ne ina ma a ce da san san irin hukumar da za su fada da bai kamata su bi shi ba to amma da yake Allah ya rubuta musu halaka suka bi fir'auna ya ja su gashi za su je su auka gidan wuta ya kai su gidan wuta tar da wannan makoma tasu da fir'auna zai ja su ya kai su gare shi wa wasbi'u bi hadhihi la'anatan. wa utbi'u kuma aka biyo su da fi hadhihi a wannan duniya la'anatan da tsinuwa da la'anta ma'ana kafin ma a je lahira tun a duniya ainihin la'antar Allah ta tabbata akan waɗannan azzalumai mabiya fir'auna da su da jagoran nasu shine wa utbi'u fi hadhihi la'anatan. a wannan duniya aka bi bayan su da la'anta bayan an halakar da su kenan a cikin ruwa bayan halakar kuma aka bi bayan su da ne da la'anta tun a duniya kafin ma a je kiyama wace irin la'anta shi tar da Allah ya sanya ta a kan harshe ta ainihin manzanni da kuma mabiya manzanni duk wanda ya ji abin da fir'auna ya aikata na shirka na zalunci to lalle zai la'ance shi zai la'ance shi saboda ya saba wa Allah ya aikata abin da yake na ta'addanci na laifi babba da ya cancanci a la'ance shi saboda haka tun a duniya Allah ta'ala ya canya la'antarsa a harshen bayinsa shine wa utbi'u fi hadhihi la'nata a nan duniya aka bi bayansu da tsinuwa bayan alakar da su sannan kuma wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama ma za su tabbata a cikin la'antar Allah a wutar nama, za su tabbata a cikin la'antar Allah sai Allah ce bi sarriftu al da wannan abinda Allah ya musu na mummunan ambato domin arrifdu abin da ake nufi da shi shi ne wato a yi wa mutum abin da yake na wato a ce an masa tagoma shi an masa abin da yake na jin daɗi shi shine arrift an gane ko to sai Allah ya ce ma'ana ya ambaci abin da za su zai same su na la'antar duniya da lahira wanda zai bi bayansu a matsayin abin da aka musu na kamar tukwici kenan na laifin da suka aikata kaga wannan kamar shagubi aka yi musu tukwicin da suka samu na laifi ne a tabbatar musu da la'anta tun a duniya tun lokacin da Allah ya halakar da Fir'auna zamanin annan Musa ake la'antarsa ce da mutanen har ga ce yau mun zo shekara dubu nawa kenan Allah kadai ya sani Allah kadai ya sani da kuma har a tashi kiyama za a ci gaba da la'antar Fir'auna da mabiyansa bisa laifin da suka aikata kaga kenan tukwicin da aka musu mummunan tukwici ba karamin muni gare shi ba sannan kuma har a ranar alkiyama wannan inuwa za ta bi su har wutar jahannama wa yau malkiyama sai Allah ya ce bisa arrifdu almarfutar da wannan tukuiti da aka yi musu da ta goma shi na ambato mummuna na inuwa da Allah ya sanya a harshen bayinsa tun daga lokacin da aka halakar da su har zuwa tashin alkiyama wannan la'anta tana bin sa da shi da mutanensa kamar yadda Allah ya ce wasu wastakbaru هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون سيتي فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم سيتي فانظر كيف كان عاقبة الظالمين سيتي وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار bayan Allah ya bayyana abin da suka aikata na laifi an halakar da su sai Allah yake waja'alnahu mun sanya fir'auna da mutanansa a immatan jagorori waɗanda za a yi ta ambatan su a jerin azzalumai masu laifi a jerin mutanen da ta saba wa Allah waje Allah mu aimatan ya duna ilan waɗanda wato suka kira mutane zuwa ga wuta domin sun kira mutane su zuwa ga wuta sannan wa yawmal qiyamati a ranar alkiyama kuma la yusaruna in an sanya su a gidan wuta babu wanda zai taimake su to shine banin Allah a cikin suratul qasas wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'natan tun a duniya muka bi bayan su da tsinuwa ma'ana da an mummuna duk wanda aka ba shi labarin mutanen fir'auna ba zai faɗi abin da yake da alheri a su ba sai tirda su saboda mummuna aikinsu wa yau malkiyamati haka na rana alkiyama ji Allah ta'ala hum min almaqbuhina suna cikin mafi munin waɗanda za a jefa a gidan wuta mafi munin ambato kaga wannan al'amarin su yayi muni a cikin aya kuka kadai Allah ya ambaci zuwan annabi Musa zuwa Fir'auna da kuma halakar da su da aka yi da mummunan ambato da suka bari a duniya shine fadin Allah bi'sar riddu almarfud fir da wannan wato ambato wanda shine tukwaitin da aka yi musu mummunan ambato na la'anta tun a duniya kafin a tashi kiyama sannan a ranar alkiyama ma la'anta za ta tabbata akan su da yadda Allah tabaraka wata'ala zai sa a sanya su a gidan wuta kuma ba su ba fita daga wannan ainihin azaba ta wulakanci a gidan wuta sai Allah ta'ala bayan ya tike da wannan kissa ta annabi Musa da Fir'auna sai ya ce zalika min an bayi zalika min labarin manzanni da ya aiko tun daga zamanin annabi nuhu alaihi salam wanda shine farkon manzo a bayan kasa da Allah ya aiko zuwa har annabi Musa alaihi salam kuma ya bamu labari irin yadda suka yi wa'azi ga mutanensu amma ba su imani ba Allah ya halakar da su ya ambaci annabi Nuhu alaihi salam da kuma annabawa da manzanni da suka biyo baya sai Allah yake bamu labari yace zalika min anba'il qura wannan labarin da aka baka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na labari ne na alƙaryoyi ma'ana garuru wanda aka aiko musu da manzanni kuma ga yadda Allah yayi da su da suka saba wa manzannin na kusurwa alaika muke baka labari na kissar labarin waɗannan mutane min daga cikin waɗannan garuruwa na waɗannan mutane da aka halakar ka'imun akwai garuruwan da har yanzu zamanin annabi kenan sallallahu alaihi wasallama suna nan ainihin tarihi zamani bai shafa garuruwan ba suna nan Allah ya basu a matsayin shaida duk wanda ya zo daga baya shiga labarin wato a aikace kenan ga gidajen su duk wanda ya zo zai ga gidajen domin duk wanda ya ga gidajen kuma zai karanta Qur'ani zai ji labarin masu waɗannan gidajen ina suke yanzu babu su cincin labarin su ya wuce amma ga Allah ya bar wani shace na shaida da zai nuna samuwarsu a wancan zamani kuma asar ne ma'ana gurbi ne na abin da suka bari na baya na wa'azi ga yadda Allah ya yi da su min haqa'imun daga ciki akwai garuruwan da Allah ya bar su a matsayin wato shaida kamar diyar adu wa Samud bangaren Yaman inda Adawa suka rayu da bangaren Samudawa inda bangaren Sham kenan kaga bangaren inda Adawa suka rayu ya nan iyaka ne tsakanin kasar Larabawa da Yaman su kuma wayannan iyaka tsakanin kasar larabawa da sham ma'ana bangare biyu ne duk inda mutum yake zai kewaya zai ga sheda waɗannan a wannan bangaren wancan a wancan bangaren kuma larabawa da su iya inda suke yawo kenan da wannan guda ba to sai Allah ya bar sheda guda biyu na adawa da samudawa garuruwansu wanda duk wanda ya gani zai zama masa wa'azi min haqa'imun suna tsaye wannan garuruwa don ya zama sheda ga wanda ya gani da abin da suka aikata da yadda Allah ya yi da su wa asidun wasu kuma Allah ya shafe babu su ba labarin yanzu an tambaye ka a wani gari mutanen annabi nu suka rayu ba labarin wannan ba sani ba sani garin da suka rayu Allah ya shafe haka nan mutanen annabi lo sai dai yankin aka sani inda suka yi rayuwa amma ina garin yake ba alamar garin tunda dama Allah shafe su yi baki ta kaga ya zama asid kenan Allah ya shafe su irin yadda idan gona ta yi yabanya ta yi tsayi ta yi aya aka girbe ta sai ka zo ka tadda wajen ya zama mai a kwanci babu alamar wannan ainihin shukokin domin an riga an sare su an gama da su to kamar haka Allah ya buga misali ita min haqa'in daga cikin garuruwan akwai da suna nan a tsaye ma'ana Allah bai shafe alamar ba su ne garuruwan adawa da samudawa akwai kuma hasaida wanda Allah ya shafe din su babu su ba labarin su irin mutanen ziyar Nuh mutanen Annabi Nuh alaihi salam da kuma mutanen Annabi Lut zaka nemi ka rasa inda ma garuruwan suke domin Allah ya shafe su sai Allah ya ce ma zalamnahu ba mu zalunce su ba abinda muka aikata da su na halakar da su walakin zalamu anfusahum sai dai su suka zalunci kawunan yayin da Allah ya aika musu manzanni suka ki imani suka saba wa Allah suka janyo wa kansu halaka walakin zalamu anfusahum sun zalunci kawunan su da abinda suka aikata na shirka da saban Allah shi yasa Allah ya ce su suka zalunci kawunan su kuma suka janyo wa kansu wannan halaka din fama aganat anhum alihatuhum allati yad'una min dunillahi min shay kuma gumakan da suka rika suna bauta waɗanda aka gaya musu ya ba su da amfani ba su amfanar da su ba fama aganat anhum alihatuhum allati yad'una gumakan da suke bauta kuma bayan Allah da halakar ta zo ba su kare su daga halakar ba ba su iya kare su daga halakar ba min in na wani abu da za su taimaka musu lamma jaa amru rabbika yanda al'amarin ubangiji na halkarwa ya zo ga waɗannan mutane waɗanda suka riƙa na gumaka da ababen wuta kuma bayan Allah ba su iya taimakon su ba wa ma gaira ghayra ba. kuma ba su kare su da komai ba banda halakar da suka dora su a Da mu riko da wannan gumaka su ne suka halakar da waɗannan mutane sun bar tauhidi sun rike abin da yake bayi da amfani na shirka kuma a ƙarshe abin da suke bauta kuma bayan Allah ba su iya amfanar da su komai ba bal ma halakar da su suka yi domin a ƙarshe har Allah ya sanya wato waɗannan garuruwa duk an halakar da su ba su zauna ba ko ɗaya ba a kyale ba a cikin wannan garuruwa na masu laifi wa ma za zo gaira tasbih ba abin da ya kare su face halakarwa da kuma lalacewa wa kadhalika wa kadhalika rabbika idza akhadha al-qura Allah ta'ala sai ya cike labarin baki ɗaya ya ce wa zalika akhzu rabbika kamar haka ne Allah yake kama wato azzalimai irin kamo na ubangijinka dan kassa idan akazal kura, idan ya kama alƙarya mai laifi wa zalima alhali alƙaryar tana azzalima yana nufin in ya kama mutane da suke cikin garuruwa azzalimai sai aka ambaci alƙaryar ana nufin mutanen da ke ciki idan aka kama alƙarya ma'ana da mutanen da ke cikin ta zalima alhali suna azzalumai to ka sani inna akhzahu kamun Allah ta'ala alimun mai radadi ne shadidun mai tsanani wato wannan ana gaya wa mutanen makka kenan da dukkan wani wanda yake azzalimi wanda yake ganin Allah ya yi masa jinkiri to sai Allah yake ka sani ba al'amarin Allah shine in ya kama alƙarya mai laifi wato masu laifi ake nufi yadda al'amarin Allah yake in ya kama masu laifi wa dalika akhdhu rabbika kamu dankar ubangijinka idza akhadha alqura idan ya kama masu laifi a cikin alƙarya wa hiya zalima tana alzalimai to kamun Allah mai tsanani ne mai radadi ne dan kowa ya shiga sai sai kaga wannan gargadi ne ke kar mutum ya dauka cewa an kyale shi yana sako cewa ya gagara Allah ne a'a wa ma hum mu'jizina ji Allah su masu laifin nan ba su gagari Allah ba in yi gada ma zai kama su kamar yadda ya kama waɗannan da aka ba mu labari ya musu hukuma sannan ko ɗaya daga cikin su bai tsira ba mutum ɗaya bai iya guje hukumar ba baki ɗaya mutanen Allah ya halakar da su to haka Allah yake da azzalimai dan dukkan masu zalunci san cewa in Allah ya kyale su ba wai sun gagari Allah ba ga waɗannan yadda Allah ya to kuma su ma waɗanda suka biyo baya suna aikata zalunci su ma in Allah ya ga dama zai kama su irin kamun da ya waɗancan mutane kuma kamun Allah alimun ne shadidun mai radadi mai tsanani imam al-bukhari da muslim sun rawaito hadisi daga abu musa al-ashari Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah ta'ala hakika Allah ta'ala la yumli lil-zalimi yana yin jinkiri ga azzalimi yana talala ga azzalimi hatta idza akhazahu har lokacin da Allah zai kama azzalimi lam yaflitu to fa in kama Allah yazo azzalimi ba zai iya guje kama Allah ba inda zai guje ba inda zai fita ba ta inda zai tsaye inda dai kamun Allah ya zo a kan azzalimi sai manzo Allah tun makara sai ya karanta wannan ayar wa kadhalika akhdhu rabbika idha aka alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid Allah yake kamar haka ne kamun Allah ta'ala in ya kama masu laifi suna azzalimai suna aikata zalunci to inna akhdahu hakika kamun Allah alimun shadidun mai radadi ne mai tsanani kuma manzo Allah yace Allah yana jinkirta azzalimi ba dan ya gagara Allah ba hmm. Allah yana da hikima wajen jinkirtawa amma idan lokaci yayi na kamu to azzalimi baya wa kamun Allah tabaraka wa ta'ala gargadi ne ga azzalimi cewa su dawo su tuba su gyara tsakaninsu da Allah domin kyale su da Allah ya ba gagara Allah su kai ba a'a Allah ya nemi su jinkiri ne akwai lokacin da Allah zai kama su sai Allah ya ce inna fi zalika la'aya inna fi zalika la'ayatan liman khafa 'adaban akhirah zalika yawmun majmu'un lahum nas wa zalika yawmun Allah ta'ala ya ce inna fi zalika hakika cikin wannan labarin da ake baku ya ku al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na waɗancan al'ummomi da yadda Allah ya yi da su da ka saba wa Allah la aya akwai abin daukan izina da wa'azi a ciki duk wanda ya ji wannan labari abin da ya kamata ya tsoraci Allah abin da ya kamata ya koma yi wa Allah biyayya abin da wancan manzannin suke ga duk manzannin tun daga Annabi Nuh alaihi salam wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ya ku mutane na ku yi istighfari bisa laifukan ku da kuka yi a baya ku tuba zuwa ga Allah duk abin da manzanni suke ga mutane suke to sai Allah yake wannan wa'azin da aka yi labarin da Allah yake bayarwa ya ba da shi ne dan ya zama wa'azi da izina ga mai hankali inna fi dalika la'ayatan liman khafa azabar akhirah akwai aya ga wanda yake jin tsoron azabar lahira to ta yaya ayat take yanzu an bamu labari a duniya aka yi musu wannan hukubar ko ba a duniya bane a duniya ne aka halakar da mutanen annabi nuh annabi hud annabi salih annabi shu'aib haka dai har zuwa mutanen abin nan fir'auna da mutanensa duk ana bamu labarin yadda Allah ya yi ne ya halakar da su aina a nan duniya amma sai aka ce inna fi dhalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah lalle wannan abin da Allah ya yi waɗannan mutane akwai aya akwai wa'azi ga wanda yake tsoron azabar gobe kiyama a lahira ana nufin Allah da ya yi musu azaba a nan duniya waɗannan mutane shi kuma ya gaya mana akwai azaba a gobe kiyama kana mutawa ne to in kana mutawa ga alama ka gani a duniya ga duba yadda Allah ya waɗannan mutanen ya Allah ya wa mutanen annabi shu'aib azaba eh, ninki nawa eh ninki uku ya girgiza ƙasa ya musu ruwan wuta sannan kuma aka yi musu tsawa aka halakar da su tun aina kuma wannan azaba kai ka san ba karama azaba ka duwaye da aka mutanen lot alaihi sana aka daidai kasar duka aka kifar da su waki aka yi musu kuma azaba da wuta to yanzu wannan azabar iya tanan ce ya kake tamanin fitan to wannan wa'azin ya zamo maka ya yi maka amfani don ka tana mai ka ji tsoron azabar can Allah da ya waɗannan anan kuma shi da ya ce zai wasu masu laifi a can gobe kiyama saboda haka ana gaya maka cewa tun a duniya ga yadda Allah ya da waɗannan ya kake tsammani a lahira ya kake tsammani a wata jahannama to saboda haka duk wanda yake tsoron azabar lahira ya kiyaye kansa tun a duniya ya gyara kafin ya je lahira domin waɗanda ma suka yi laifi ga yadda aka yi da su a duniya to kuma haka za a yi da masu laifi a yi musu uba da azaba a wutar jahannama gobe kiyama zalika wannan ranar ta kiyama din nan yawmun rana ce majmu'ul lahun nas da za a tattaro mutane baki daya a gaban Allah tabaraka wa ta'ala wa zalika yawmul mashhud rana ce a bar shaidawa babu wanda zai ba zai shaida ta sai Allah ya tara kowa da kowa babu wanda zai ce shi akwai inda zai lade in za a tafi lahira shi a taubar da shi babu shi kowa sai ya sai ya shaida wannan ranar to ka kiyaye wannan ranar da Allah kaga da yake maka inna fi zalika la'ayatan liman khafa azab al-akhirah ka iya cewa wata rana ce wannan yace zalika yawmun majmu'un lahu ranar da za a tattaro mutane baki daya kuma wa zalika yawmun kowa sai ya shaida ta za a tattaro mutane an riga an gaya maka to sai aka ce kuma kai ma zaka ce da wannan rana babu wanda zai zai zai zai zai jinkiri bai je wannan rana ba sai ya shaida to kuma ranar ce da ake cewa za a yi wa waɗanda suka saba wa Allah azaba to in ka ji wannan wa'azin me ya kamata kan kenan tun yanzu ka fara kiyaye wannan rana da wattaqun nar allati uiddat lil kafiri ku kiyaye wutar da aka tanada kafiri a wannan ranar ma'ana kayi abin da zaka samu tsira in ka da ranar ka da ta kana cikin aminci ba ka da ta kana azzalimi mai laifi ba domin mai Allah ya ce duk wanda ya je wannan rana da laifi to ga yadda aka yi da waɗannan a duniya shi ko wancan lalle ka san sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda ya ji ranar kiyama da laifi ai ba da inda zai saka to kaga wannan wa'azi ne mai wato mai tsanani ga dukkan mai imani ko mai hankali Allah ya yi masa wa'azi yana cewa to ga yadda Allah ya da azzalimai a duniya kuma wannan kuna ba a je kiyama ba in an je kiyama wa yawmal qiyamati hum min al-maqbuhin inda Allah suna cikin waɗanda za a munana musu azaba su fir'auna da mutanen ana ta nanata maka ga yadda Allah ya da su a duniya kuma haka Allah zai kama su da hukuma a lahira ba wai ya kasa kenan ba to in kana so ka tsira yanzu ka ji labarin waɗannan al'ummomi kuma in kana son shaida je ka ga Allah ya bar alama na gidajen yanzu kana iya yankan tikiti a yanzu nan ka hau jirgi ka je duk wannan gurabe guda biyu ka gani gidajen adawa da samudawa gashi nan kowa yana zuwa ya gani don ya zama ka shaida cewa eh gaskiya ga sunan mutanen yadda Allah ya da su to kai kuma a waye kai da za ka saba wa Allah sai ka kiyaye irin azabar da Allah ya yi ga wadancan mutane tun a duniya Allah yana iya kama mai laifi da azaba banda kuma ta lahira Allah ya yi mana kurakuran mu Allah ta'ala ya ba mu ikon gyara halayen mu Allah ta'ala wannan wata da muke cikin albarka na Ramadan Allah karba ayyukan mu Allah ka yafe mana kurakuran mu Allah ka shiga magabatan mu duk bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi duk abin da yake damu wai Allah ka yi mana maganin Allah ka ba mu lafiya da aminci da zama